A ranar 19 ga watan Afrilu ne wasu daga cikin kamfanonin jiragen saman kasashen waje da ke jigilan fasinjoji zuwa Najeriya Karkashin yarjejeniyar kungiyar APG Interline suka fara aiwatar da tsarin da suka sanar na siyar da tikitin jirgin saman su kan kuɗin dala. A daidai lokacin da ake fama da matsalar karancin kuɗaɗen wajen a Najeriya. Wannan matakin da kamfanonin jiragen saman suka ɗauka da ya biyo bayan matsalolin da suke fuskanta wajen maido da kuɗaɗen tikitin da aka siyar a ƙasar zuwa ga lalitar su waɗanda suka makale hankali a Najeriya da wasu ƙasashe. Aisha Muhammad Salisu 'yar kasuwa ce da ke yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje sarin kaya. Gaskiya wannan al'amarin zai taɓa ni kuma kayana na za su ƙara tsada sosai gami ga cewa idan zan biya tikiti da dala za ke ga kuɗin ya ƙaru saboda a dala yana da tsada kamar in ana sayar da shi a banki naira ɗari hudu ta bayan fayyi a yanzu haka ana samun dala akan ɗari biyar da tamanin da uku. To kin gani kuwa ba lallai bane ki iya siyan shi tikitin ma gaba baki ɗaya saboda tsadan shi a hakan ma yanzu kaya sun yi tsada balle a ce zaka koma siyan tikiti da dala gaskiya zai taɓa ni sosai kuma zai taɓa kasuwanci na ga abin da bangaren ɗalibai masu karatu a ƙasashen waje ke cewa akan wannan matakin sunana rukayya ta sadauki yar jarida kuma yar makaranta a nan ƙasar turkiya eh to gaskiya wannan abu zai shafe mu sosai kuma za mu samu matsala shali ga mu waɗanda ba a najeriya muke karatu ba idan muka yi duba ga yanda yanzu dala ɗin ma ta yi wahala da kuɗin kama kana neman dalar ma ba za ka samu ba kuma idan muka duba ko shi PTA din da muke karba kwatali din nawa ake bamu baya wuce dala dubu hudu wanda wani lokaci ko kudin makaranta din ma kila ba ta iya isa ta biya mana kuma banda wannan ko gida haka in za a aika mana da kuɗi wani lokaci ba dalan ake aiko mana da shi ba saboda muna da limit din da muke iya cire kuɗi a nan kasan waje so kin ga matsala ne babba so kuma akwai da yawan ɗalibai ma da zaki ga cewa yes bamu ma da dala account sai dai na currency din ƙasar su wato Najeriya sai kuma 'yan kasuwan canjin bayan fage ni sunana Umar Muhammad kuma dan kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda aka fi sani da black market ko berudi chain a nan abuja to gaskiya tabbas sha'anin dala ya ta'azzara kuma yana ƙara ta'azzara domin hanyoyin samun dala a najeriya da muke dan mu'amala Za ka ga bai wuce ta ko hanyar gwamnati ta cbn inda aka fi samu da sauki ko kuma ta black market sai dai akwai wasu mutane kayyadaddu da sai ka cika wasu shari'a bankin ka za su iya neman maka sannan ka samu approval sai a ba baka wanda yana dan daukan lokaci kuma yana da dan wahala wanda da yawan masu bukatuwar dalar tun daga kan 'yan kasuwa waɗanda suke siyo kayayyaki raw materials da suke wani production a cikin gida zuwa kuma masu bukatuwa dan karatu ko neman lafiya da wannan jiran da wahalar sun gwammace ma su zo black market din su siya gaskiya su jura tsadar duk da bambancin da yake tsakani yana da yawa ya haura naira ɗari da wani abu so gaskiya idan har aka samu wannan kuma zai zama wani ci gaba mara daɗi Alƙalman ƙirdiga sun yi nuni da cewa kuɗaɗen bashin sayan tikitin dillalan ƙasar waje a Najeriya sun kai dala miliyan ɗari biyu da 283 kwatankwacin naira biliyan 116 da miliyan saba'in a kwanan nan. Lima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.